ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa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 da abokan arziki. Wata tsohuwa ce a gadon asibiti sai likita ya zo ya ce inna ya jiki gashi nan dai da ɗan sauƙi likita sai likita ya ce kin fara iya cin abinci ne sai inna ta ce har yanzu dai ba na iya cin abinci sosai sai dai ɗazun nema da safe na sha maltina kwalba uku da madara gwangwani biyu na kuma ci balangu yanka ashirin da kwai guda hudu na sha yagot rabin lita roba ɗaya bayan na sha magani kuma na ci gurasa da dankalin turawa ɗazu kuma da ƙyar na ci sakwara malmala biyu an sayo min dambu na ɗari na ci yanzu na gama cin alkubus da roman kai sannan na ɗan kurɓi fura ludayi goma likita don allah ka rubuta min magani ko na samu na dinga cin abinci duka duka anan muka kawo ƙarshen wannan shiri kada ku manta ku danna subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura.